wa kulla dalalatin fi nar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa wannan masallaci mai tarin albarka masallacin usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau muna tara ga watan safar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1443 wanda kuma yake daidai da sha bakwai ga watan tara shekarar miladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratul bakara wannan kuma shine majalisinmu na 253 kafin mu shiga karatu akwai mahaifiyar uwa A farfesa salisu shehu allah ya mata rasuwa yau kuma aka yi mata jana'iza a yau haka na akwai alhaji usman bello dukawiya da shi ma ɗaya daga cikin ma'abota wannan majalisi ne namu allah ya masa rasuwa haka nan shi ma akwai alhaji garba yan ɗakan haɗeja shi ma ma'abocin wannan majalisi ne namu shi ma allah ya masa rasuwa sai mu sa su gaba ɗaya cikin addu'a Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu Allah ya karbe su Allah ya gafarta musu Allah ya sa sun huta Allah ya sa sun je a sa'a Allah ya haskaka musu makwancinsu Allah ya haskaka musu makwancinsu Allah ya yalwata musu kaburansu Allah ya yalwata musu kaburansu Allah ya sa aljanna ce makomarsu Allah ya fi musu kurakuransu Allah ya sa aljanna ce makomarsu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya malamanmu da iyayenmu kakanninmu da 'ya'yanmu da matanmu Allah ya ji kansu da rahama. Allah ya gafarta musu Allah sa sun huta kuma Allah ya sa mu cika da imani وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فصدقوا خير لهم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله سبحانه وتعالى cewa in kana zo usratin idan ya zama mai cin bashin ma'abocin kunci ne fanaziratun ila maisara to sai a dan dakata masa har zuwa lokacin da zai samu sauki wa an tasaddaqu khairul lakum kuma ku bayar da da sadaka wannan sai muku ya fi muku alkhairi in kuntum ta'lamun in kun kasance kuna sane da haka wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah kuma ku kiyayi wani yini wata rana da za ku koma zuwa ga Allah a cikinta sun waffa kullu nafsin ma kasabat sannan a cika wa kowane rai sakamakon abin da ya aikata wa hum la yuzlamun kuma su ba za a zalunce su ba a karatun da ya gabata nuktar ƙarshe da muka yi magana a kanta shine sarayar yadda bashi a matsayin zakka kana da bashi akan wani lokacin zakka yayi maimakon ka fitar da dukiyar ka ba da ita zakka sai ka ce da shi dukiyar da take hannunsa ta bashin da yake kake bin sa ta zama zakka don haka ya je ya rike a matsayin zakka muka ce wannan magana mafi ƙarfi mafi inganci kuma da ita ce mafiyar malamai suka faɗa ne wannan zakka ba ta yi ba abinda aka ce ka fitar da zakka daga cikinsa shine dukiyarka da take hannunka khudh amwalihim sadaqa dukiyar da za a miƙa a hannu a karɓa ba kawai ka ce ka sare da dukiyar da kai ma watakila ka fitar da rai daga samunta ba saboda ka kaga wannan kanka ka yi wa gata ba faƙiri ba mun ce babu laifi wanda kake kake bi bashi kuma ya zanto ya cancanci zakka kana iya ɗaukan zakka ka bashi in kuma shi mai hankali ne kaga zai iya cewa to bari in rage bashin da yake na wannan babu laifi ka ka saki karbar kudin da ka bashi zakka a matsayin ya rage bashin ka wannan shi ya ga dama amma ka sharɗanta masa haka ka ce zan baka amma ina baka ka mai koma ka san ina ka to wannan ma ba yi ba akwai bashi akwai zakka a cikin bashi kamar yadda aka sani kuma malamai suna kasa basu suka kalla gida biyu akwai bashin da ka bayar kuma kake da karfan zato cewa bashin nan zai dawo ka ba ma wani wanda ka saba mu'amala da shi bai taɓa rike maka dukiyarka ba baya wasa da abin da ya karɓa bashi wannan yadda malamai suka ce in ka zo zakka sai ka hada da wannan lissafin tunda ka san zai dawo sai ka fitar da zakka akwai bashin da kai kanka ka san wannan bashin sai dai a kiyama in kuma a nan ne ila ma dumta alaihi ka'iba wataƙila sai ka hada da police station da barazana da waye da waye kafin kudin kai su fito sauraka wani bashi ne da kai kanka a zuciyarka baka da tabbas zai dawo gare ka to wannan malamai suka ce ba za ka yi fita ka sai masa zakka ba kuɗi ne ya fita daga hannunka ka fitar da tsammani daga kansa kuma a ce kana masa zakka kaga ya zama asara biyu goma da goma kenan ga asarar ka karbi ya karbi kudin ka bai da da shi kuma gashi kana tafiyar da kudin zakka to wannan suna cewa ba za ka yi masa zakka ba sai lokacin da kai sa'a taƙila kai sa'a zuciyarsa ta farfado ko wani abu ya zo ya same shi na samu ya dawo maka da ka to sai ka yi masa zakka idan wato shekara ta zagayo ba za ka ce za ka biya waɗancan kwanakin ko waɗancan shekarun da baka yi masa zakka ba wannan shi ne wannan ba shi da alaƙa da matsalar da muke matsalar da muke dukiya ce a hannunka ta cancanci zakka ga ta nan kana da ita ita dukiyar da take hannunka da aka ce ita wannan dukiyar ta hannunka ka fitar masa da zakka lokacin zakka ta yi sai ka hararo wancan bashi da yake hannun mutane ba a hannunka ba sai ka ce shi ne za zama zakkar wannan dukiyar ta hannunka ka ce wanda ya saba wa abinda yake nasu suke nuna khudh min amwalihim sadaqa ita zakka to ukhadhu wa turaddu haka take karba ake a mayar a karba a bayar a karba a bayar ita ce zakka ba kawai ka kalli wani abu ka ce zaka abin nan to mas'alar da ta rage mu ambata wanda lokaci ba mu ambace ta ba shine idan kana da bashi a hannun wani na dukiyarka kuma ka san kasancewar wannan bashin zai dawo maka amma kuma lokacin zakka yayi zai dawo maka lokacin zakka yayi sai kake son wannan bashin shi wannan bashin misali mu ce miliyan ɗaya ce take hannun wani ka bashi yana juyawa a matsayin bashi ka bashi ita a matsayin bashi to wannan miliyan ɗaya ɗin kaga tana da zakka zakka ta dubu ashirin da biyar ba wai dukiyar da take hannunka ba misali akwai miliyan ɗaya a hannunsa sai ka ce to ka sare da dubu ashirin da biyar daga ciki a matsayin zakar wannan bashin da yake hannunsa a nan bambancinsa da wancan wannan ka da zakar bashi ne daga shi bashin sauraka ita zakka ana da ita daga jinsin abin da ake wa zakka sauraka zakar bashi ne daga bashi sauraka ya sha bamban zakar da take hannu kuɗi ka ruwa a hannunka kuma zakarsa ta zama wani bashi ne a can wani guri saboda haka a nan malamai suna da maganganu guda biyu a kan wannan wasu duk da haka suna ga kamar ba ta yi ba a sabar imam ahmad akwai kauli guda biyu amma ibnu taimiyya alaihi rahmatullah yana rinjayar da halacci cewa wato bashi kana iya cire zakarsa shi bashin daga cikinsa an fahimci wannan kada a cakuɗa lissafin waccan ta baya ta zaka ce ta dukiyarka da take juyawa sai ka ta duba mutanen da kake bi bashi ka ce ita ce zakar dukiyar hannunka kaga wannan zakka ce ta kuɗi ruwa-ruwa a hannunka kana fidda da bashi a matsayin zakkarsa wancan kuma daman bashin ne sai ka fidda jinsin bashi daga bashi kaga wannan jinsin zakka ta fita daga jinsinta to wannan shine ibnu taymiya yake cewa wannan ya halatta amma kun ga a sura ta farko yace ba ma sabani kan cewa bata yi ba shi bai ma kawo sabani ba cewa akwai sabani na cewa wanda zai fitar da sire da bashi a matsayin zakka ibnu taymiya ce wannan bai yi ba yace shi bai san wani sabani na malamai akan wannan ba amma ita wannan sura ta biyu ka cire bashin wato zakkar bashi daga cikinsa shi wannan bashin ka cire zakkarsa daga cikinsa yace wannan ya ya yace li'anna zakata min jinsi dai saboda anan kayi zakka daga jinsin bashin kansa fa zakka malahu wa huwa dainun minhu ya yi zakar wannan dukiyar da take hannun wancan kuma bashi ce kuma daga cikin bashin ya fitar da wannan zakar wannan babu komai ina fatan an fahimci wannan Allah ce wa an tasaddaqu khairul lakum wa an tasaddaqu qira'ar asim wacce ita ce muke karatu da ita galibi wa an ta tasaddaqu bi takhfifis sad ba tare da kayi wa sadun shadda ba ma'ana kayi hadfin ɗaya daga cikin ta guda biyu domin asalin kalmar ta tasaddaku ne asalinta ta tasaddaku ta saura ka sai ka shafe ɗaya ta ɗin ka ce tasaddaku a ƙira'ar sauran makaranta bakwai tasaddaku saura ka yi idigamin ɗaya ta ɗin a cikin sat sai zama tasaddaku a nan wa an tasaddaku ko an tasaddaku khairun lakum malamai suna da magana guda biyu akan tafsirinta wasu suka ce ma'anar wa an tasaddaqu khairul lakum shine ku yi sadaka da wannan bashin ga shi wanda yake cikin matsatsi wanda ya karɓi kuɗin ku bashi ya kasa biya ku ce kun bar masa shi sadaka shi ku ce kun bashi sadaka domin sadakar anan ba za ta inganta ba sai a kansa shi tunda ba za ka kira wani ba ka ce ka bashi bashin da yake kanwa da sadaka sai dai shi wanda ka abin nan shine to shi yasa anan ma ba ba faɗuwa zaka ba wa sadakar ba amma ana nufin wa an tasaddaqu alaihi ay alal mu'siri shi wanda ya kasa biyan bashin ka ce ka bar masa sadaka ba wai ana nufin ka kira wani can daban ba ka ce ina bin wani bashi ya kasa biya na na baka bashin sadaka to shi yasa suka ce a nan an shafe wanda za a bawa sadakar lil'ilmi bihi saboda kowa ya kamata ya fahimci haka kajjara zikirin musir saboda a baya an yi maganar wanda ya kasa biyan bashi to kaga in aka zo aka ce ka yi sadaka ana nufin shi wannan da ya kasa biyan bashi ka bar masa sadakar ra'asul mali din wato shi wannan uwar dukiya da take hannunka shi yasa ibnu abbas kamar yadda ibnu munzir a tafsirin sai ruwaito yana cewa wa an tasaddaqu wa an tasaddaqu biha lil mu'siri fatatrukuha halahu ku yi sadaka da wannan dukiyar ga shi wanda ya kasa ba ku ya kasa biyan ku bashi ku bar masa ita ƙauli na biyu shine wa an tasaddaqu suka ce ana nufin daga masa kafa din ana masa jinkirin da zaka yi masa shine sadakar to wannan ƙauli za'ifi ne ƙauli ne mai rauni domin shi jinkirin farkon ayar ta yi maganarsa fa nadhiratun ila maisara an faɗi hukuncin sauƙaƙa masa an kira zuwa ga cewa aka sauƙaƙa masa to sai aka cewa an tasaddaku shi ma ya zama ana nufin sauƙaƙa masa kaga ya zama kamar an kuma magana an maimaita ta to kuma duk sanda ya zanto ma'anar aya duk sanda ya zanto ma'anar aya za ta ɗauki wata fa'ida sabuwa ya fi akan ka ce tikirari ne ka ce ƙara maimaita maganar akai saboda haka fanadiratun ila maisara wannan an yi batun jinkirta masa zuwa wani lokaci sai aka ce wa an tasaddaqu khairul lakum amma ku bashi sadaka wannan shi fi muku alkhairi ah, ibnu jarir tabari babban malamin tafsirin nan da ibnu atiya mai littafin al-muharrar sun yi saɓani wajen fahimtar maganganun magabata dangane da kiran da Allah subhanahu ala ya na cewa a yi wa wanda ya kasa biyan bashi sadaka ibnu jarir tabari yake cewa a gwargwadon yadda ya fahimci maganganun magabata wato sahabbai da tabi'ai da suka yi magana a kan ayar ya ce shi abin da ya fahimta sun kasu gida biyu akwai waɗanda suke ganin ana kiran ka ne da ka yi sadaka da ra'asul mali da wannan dukiyar ka ce ka yafe wa shi wannan da ya kasa biyan ka bashi kuma wannan ya shafi wanda yake da halin biya da ma wanda ba shi da halin biya wanda yake da halin biya ayar tana nuna maka kama yafe masa fi ka karɓi kuɗinka haka nan ayar tana nuna wanda ya kasa shi maka yafe masa saboda haka shi a gurin a fahimtar shi ibnu jarir tabari cikin magabata akwai wanda ya fahimci ayar haka wa an tasaddaqu ba ta taƙaita akan wanda ya kasa samun abin biya ba har ma wanda yake da abin biya ba talaka ba har ma mai wadata ka yi masa sadakar khairul lakum shi ya fi muku alkhairi ya jingina wannan zuwa ga qatada da ibrahim nakhai kauli na biyu ya ce wasu kuma daga ciki suna cewa kira ne zuwa ga ayi sadaka ga wanda ya kasa biya kawai wato wannan gaba ta takaita ne akan wanda ya ci bashi ya kasa biya saboda haka sai shi ibnu jarir tabari da ya kaito ganu biyu sai ya rinjaye da ta biyu cewa ayar tana magana ne akan wanda ya ci bashi ya kasa biya ba wai wanda yake da halin biya ba ko yake da wadata shi ne wa aulat ta'wilai ne bis sawab ya ce tawilin fassara da tafi kusa tafi dacewa da daidai ta'wilu man qala ma'anahu wa an tasaddaqu 'ala al-mu'siri bi ru'usi amwalikum khairul lakum ce tafsirin mutumin da wato malaman da suka ce ka ba da wannan dukiya sadaka ga wanda ya kasa biya shi ya fi muku alkhairi li'annahu yali dhikra hukmihi fil ma'nayn saboda shi wannan hukuncin shine zo kurkusa ana cewa in kana zo usratin fa nadhiratun ila maisara wa anta saddaqu khairul lakum kaga ashe ana magana ne akan wanda ya ci bashi ya kasa biya ba wanda yake da halin biya ba yace to kaga tunda maganar wa anta ta tafi kusa da fa wa in kana zo usratin ya kamata ya zanto an takaita maganar anan ba an faɗaɗa ta ba an shigo da wani abu na nesa shine wanda yake da halin biya amma bai biya ba a ibnu atiya shi da yazo sai yake cewa maganganun magabata dukan abu ɗaya ne ba su saba ba maganar su guda ɗaya ce babu saɓani a ciki cewa sadakan nan za a yi ma wanda ya kasa biya ne ba wanda yake da halin biya ba bai biya ba ya ce shi bai ga inda aka saba ba cikin maganganun da ibnu jarir tsabari ya kawo wanda cikin maganganun suke nuna cewa abin ya haɗo har da mai hali har da wanda zai iya biya a'a ce shi abin da ya fahimta daga maganganun su magana ɗaya ce kuma mutanen da ya jingina wa kamar eh, ibrahim naka'i da katada ya ce maganganun su ba sa nuna haka yace dukkan su maganin su kamar sauran maganganun magabata ne gaba daya ayar ba ta yi maganar wanda yake da wadata ba ayar cewa ta yi wa in kana zo usratin ayar ta yi magana ne akan wanda yake cikin matsi aka ce wanda yake cikin matsi kuma babu wanda za a ce mawadaci wanda yake da hali kuma ya ci bashi a ce yana cikin matsi in ka har ya zama yana cikin matsi to babu maganar wadata kuma babu maganar hali kuma saboda haka shi ma'ana ɗaya ya kalli ayar kuma ma'ana ɗaya ya kalli maganganun malamai da suka gabata saboda haka ma'anar ayar Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa ku bayar da wannan dukiya ku haƙura ku bar ma shi wannan da ya kasa biyan ku ku ce kun yafe masa kun yi masa afuwa ko kuma alal aƙalla kun rage masa wani bangare na wannan bashin kun rage masa wani kaso daga cikin wannan bashin ta yadda zai iya biya khairul lakum shi ya fi muku alkhairi na fiye da ku ɗaga masa ƙafa ku jinkirta masa har ya samu abin da zai biya ku duka wato kamar a nan allah subhanahu wataala ya kira ka eh, wanda kai ka ba wa ɗan uwanka bashi ya shiga cikin halin kunci da matsatsi ya kasa dawo maka da kuɗinka ya baka zaɓi guda biyu amma ya rinja maka zaɓi ɗaya daga cikinsu ya baka zaɓin ka saurara masa ka ƙara masa lokaci har Allah ya hore masa abin da zai da maka da dukiyarka ya da maka da ita ko kuma ka ba shi sadaka ma'ana sadaka ko dai ka ce ka yafe masa ko ka rage masa wani bangare daga cikin abin da kake bin sa to yin hakan shi yafi alkhairi an gane yin wannan na biyun shi yafi alkhairi sama da ku jinkirta masa saboda haka in har kuna da ilimi kun san falalar sadaka da irin gwaggwaban ladan da wanda zai ba da sadaka yake samu a wurin Allah to ku yi hakan shi ya fi muku alkhairi ibn abi hatim razi a cikin tafsirinsa ya fitar da athari daga sa'id ibn jubair almajirin abdullahi dan abbas game da tafsirin wannan aya cewa an tasaddaqu khairul lakum yace fa huwa a'zamu li ajrikum ya fi muku girman lada wa man lam yatasaddaq alaihi lam ya'tham wanda kuma yace shi ba zai bashi sadakar ba ba zai yi masa ragi ba ballantana ya fi masa ya ce wannan ba zai zama mai laifi ba wa man habasa mu'siran fi sijni wanda kuma ya tsare mutumin da ya ci bashi ya kasa biya a kurkuku fa huwa athimun to yayi laifi li qawlihi saboda fadar Allah fa nadhiratun ila maisara a dan dakata masa zuwa lokacin da Allah zai hore masa wa man kana indahu ma yastati an yu'addiya an dainihi falam yaf'al wanda kuma Allah ya ba shi ikon ya biya amma saboda mugunta ya ƙi biya kutiba zaliman to wannan za a rubuta shi cikin azalimai wadda ita ce maganar sa'id ibn jubair uh, tabi'i almajiran abdullahi dan abbas ibn al-arabi al-maliki rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa ahkamul qur'an yake cewa malaman mu suna cewa as-sadaqatu 'ala al-mu'sir qurba ka yi wa mutumin da yake cikin matsatsi ya ci bashin ka kuma ya shiga cikin wani hali na takuruwa ka yi masa sadaka ta hanyar ka rage masa bashin ko ka yafe masa wannan kusanci ne da Allah wa zalika afdalu inda Allah min inzarihi ila al-maisara Allah ya fi son wannan sama da ka ce ka ƙara masa lokaci ya dawo maka da ka duka hakanan al-imam abu abu muhammad ah, ah, abu ali ah, shaukani rahimahullah yake cewa a cikin wannan ayar akwai kwadaitarwa ga waɗanda suka ba da bashi cewa an ya tasaddaku bi ru'usi amwalihim ala a a'sara wanda duk ya kasa biya su bar masa sadaka wannan abu ne mai kyau waje ala zalika khairan min ya yace yin haka yafi ya ce bari ya dakatar da shi ya dakata masa ce kuma wani ita ce maganar Isma'il Suddi da Ibn Zaid Abdulrahman ibn zaid ibn aslam da kuma ad ibn muzahib haka na wannan ita ce shi ne kaulin Alhassanul hasan basri da Katada da muqatil ibn hayyan Allah subhanahu wataala ya sanya wannan sadaka domin a cikin wannan akwai yaye masa damuwarsa da taimakonsa lokacin da yake bukatar taimako mutumin da ya ci bashi ya kuma yi ta fafutukar yadda zai biya bashin nan abu bai samu ba kullum yana cikin zillimi da tunani yana tsorace yana cikin kunya to yaye masa yafe masa babu shakka wannan an yaye masa wannan babban damuwa da take yake cikinta don haka wannan sadaka ce saboda haka a cikin wannan aya akwai kira zuwa ga sassautawa da sadaka ga wanda yake cikin matsatsi saboda abin da yake cikin wannan na nuna tausayi da rahama da ƙaunar juna da kuma yi wa juna alheri wanda kuma wani yana daga cikin manya-manyan dalilan samun daddaɗar rayuwa da kyautatuwar halin al'umma shi yasa Allah subhanahu wata'ala a ƙarshen aya ce in tumta alamuna in kun kasance kun san haka domin wanda bai san alherin da yake cikin abu ba zai aikata shi ba kaga mutum yana ta haba-haba wajen aikata wani abu ko yana ta kokari da kazar-kazar wajen yayi wannan abu to ya san alherin da ke cikinsa wanda duk ya san alkhairin da ke cikin abu to ba zai kasa a gwiwa ba shi yasa Allah ce in kuntum ta'lamuna in har kun san cewa wani abu alkhairi ne cewa abinda za ku yi aiki da shi din nan na ku bar wa mutum sadaka ko ku yi masa rangwame cikin abinda kuka bashi bashi in ya kasa biya bai masa mu'amala irin wannan to babu shakka kun aikata abin da yake alkhairi don haka ya kamata ku nemi ilimin abin da zai kusantar da ku zuwa ga ayyukan alkhairi musamman abin da zai kusantar da ku zuwa ga Allah kuma ya ƙara kusantar da zukatanku zuwa ga juna ya sanya ku zama mutane masu ƙaunar juna masu soyayya da juna wanda wannan kuma wani sababi ne da zai sa Allah subhanahu wata'ala ya sa ku a inuwar al'arshin ranar da babu wata inuwa sai tashi a imam muslim a cikin littafinsa as-sahih ya fitar da hadisi daga abu hurairah radiyallahu anhu ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi wa mumini damuwa cikin damuwar duniya to Allah zai yaye masa damuwa ta lahira wanda kuma ya sassauta wa wanda yake cikin matsatsi ya sauƙaƙa masa to shi ma Allah zai sauƙaƙa masa a duniya da lahira wanda ya sitirta musulmi shi ma Allah zai sitirta shi duniya da lahira Allah kuma na cikin taimakon bawa matuƙar bawa yana tsaye wajen taimakon ɗan uwansa Allah ya ce wattaqu yawman turja'una fihi Yeah. ya karba mana in shi bai bashi ne mun faɗa maimakon ya zo ya ce bashin da kake ka cire a zakka maimakon ya fada masa haka ya ce ga taimaka maka da bashi ya taimaka maka da zakka sai ka nemi ya taimaka maka zakka saboda haka in wanda zai yi sa ne dan Allah kaga anan baka ma bujuro masa da wani abin da zai sa ya fitar da kuɗin ba saboda wannan ce ina cikin bukata shi ma kuma ya sani a taimaka min da zakka in ya baka bai san me kake nufi ba sai ka ɗauka ka bashi shikenan amma in ka zo ka gaya masa haka tana yiwa dan wannan din ne zai sa maka eh ba za ka sani ba inda ba kai faɗa ba ba zai yi ba Allah ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ku kiyayi wani ne ko wata rana wadda za a mayar da ku a cikinta zuwa ga Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan a cikawa rai ko a cikawa kowane rai abinda ya aikata wa hum la kuma su ba za a zalunce su ba wannan ita ce ƙarshen ayar da ta sauka a alkur'ani gaba ɗaya ita ce wannan ayar da take wannan ƙarshen ayoyin suratun riba ce kuma a ƙarshen shafi a bugun mushaf na mujamma malik fahad wata yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la a hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas a cikin sahih bukhari yana cewa akhiru shay'in nazala min al-Qur'an wattaqu yawman turja'una fihi ila karshen abin da ya sauka na alkur'ani shine wannan ayar wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah akwai kwatankwacinsa sa wata ruwaya a cikin sahih bukhari da muslim kuma daga abdullahi dan abbas ya yace akhiru aya. nazalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ayatul riba ce karshen ayar da ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce ayar riba wannan abin da yake nufi yana nufin wannan ayar domin ita ce karshen ayoyin da aka yi maganar riba a cikin su ba yana nufin duka ayoyin da suka zo riba ba ita ce aya ta karshe wacce ta zo a cikin ayoyin da aka yi maganar riba wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah an yi adafinta akan ayoyin da suka yi magana akan riba abinda kuma ya zo daga albara ibn thabit albara ibn azib afwan radiyallahu anhu inda yake cewa akhiru ayatin nazalat yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala karshen suratul nisa yake cewa karshen ayar da aka saukar ko ayar da ta sauka ta karshe ita ce ayar karshen suratul nisa yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala to wannan za ka ɗauke shi ne ko malamai sun ɗauke shi ne a matsayin yana nufin akhiru ayatin ko akhiru ma na zalamin alƙur'ani min ahkamin mawaris ayar ƙarshe da ta sauka alƙur'ani ta hukunce-hukuncen gado a cikin hukunce-hukuncen gado to waccan aya ta cikin suratun nisa'i ta ƙarshen suratun nisa'i aya ta 176 ita ce ƙarshen aya da ta sauka a cikin ayoyin gado amma ba wai a cikin ƙur'ani gaba ɗaya ba sauraka hadisin ibnu abbas da ya gabata hadisi ne da babu wani hadisi da zai iya cin karo da shi ko dai ya zanto hadisin da zai ci karo da shi hadisi ne wanda almuradu bihi shay'un makhsus kamar hadisin bara ibnu azib ana nufin wani abu ke bantacce shine kamar ayoyin gado saboda da ya faɗi akhiriya nan yana nufin akhiriya fi ahkamil mawaris ko kuma ya zanto wani ne da ya ci karo da na abdullahi dan abbas amma bai inganta ba zuwa ga shi wanda aka jinginawa al-imamu suyuti a cikin littafin al-itqan ya kawo akwal da dama na cewa wace aya ce karshen aya da ta sauka amma magana mafi karfi mafi rinjaye mafi dalili ita ce wannan maganar abdullahi dan abbas cewa wannan ayar ita ce karshen aya da ta sauka a alkur'ani bayan wannan ayar babu kuma wani abu na alkur'ani ne sake sauka domin a bayanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rashin lafiya kuma ya kwanaki tara sannan ya rasu sauraka babu wata aya da ta biyo bayan wannan ibnu abi hatim ya fitar da athar daga sa'id ibn jubair yake cewa akhiru ma nazala min alqur'ani kullihi ƙarshen abin da ya sauka na alƙur'ani gaba ɗaya wata ƙuyo man turja'una fi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ya ce ya'ani sun matuwaffa kullu nafsin ya'ani barran au fajiran sannan a cika ma kowane rai na mutumin kirki ko wanda ba mutumin kirki ba a cika masa sakamakonsa ya ce wa ashan nabiyu sallallahu alaihi wasallama ba'da nuzuli hadhihi al-aya tis'a layalin bayan saukar wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu kwanaki tara ne thumma mata yawmal isnain sannan ya rasu ranar litinin sai ce yi ne ta min rabi al'awal biyu ga watan al'awal su amma Mashuri shi ne sha biyu ga watan rabi al'awal a munasabar wannan ayar da ayoyin da suka gabata na riba domin duk tare suka zo bayan an gama magana a kan riba sai aka shigo da wata wattaku yawman turja'una na fi ilallah domin yana daga cikin abin da zai sauwaƙa mutum zai sauwaƙa wa bawa aiki da umarnin shari'a da nisantar dukkan wata mu'amala mara kyau musamman ta kasuwanci musamman kuma ta riba abinda zai sa masa za kara masa kaimi wajen ya tashi ya taimaka ma waɗanda suke cikin wahala suke cikin matsatsi kamar yadda aka ce wa in kana zuwa usratin fanaziratu ila sara abinda zai sa ya yi aiki da irin wannan umarni shine ya san cewa akwai wata rana da zai koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya cika masa sakamakon ayyukansa da zai yi ayyukansa da zai na alkhairi ya gansu sakamakon ayyukansa cikakke ba tare da an rage masa komai ba ba tare da an zalunce shi misqala zarra ba yace to a cikin wannan ayar akwai kwadaitarwa da aiki da abin da aka yi umarni da shi da kuma wato barin abin da aka hana bawa aikata shi domin yayin da mutum zai yi aiki da abin da aka sa shi yayi ya kuma bar abin da aka hana shi to babu shakka wanda mutum zai samu kubuta zai samu salama kuma sannan zai samu alkhairai masu yawa zai samu kuɗuta daga wato kamun ubangiji wata wata'ala ranar da zai je masa da laifuffuka na ya bar abin da aka sa shi yayi abin da ba a sa shi ba sannan kuma zai samu lada mai yawa idan ya zanto ya aikata ayyukan alkhairi to kuma kowa da kowa babu togaciya zai koma zuwa ga wannan rana wanda a cikinta kuma kowa da kowa yake neman hanyar da zai tsira kowa da kowa kuma yake neman ya ga ayyukansa na lada sun yi yawa saboda haka kaga ashe wannan ayar ta zo a ƙarƙashin wannan hukunce-hukunce na riba na dukiya musamman ma abin da ya fi shiga zuciya sharka harkar dukiya dukiya tana abin da yake shiga rai sosai yana da shiga rai sosai wa hujjaratul anfusu shuh inna li hubbil khairi la shadid eh? wato ya cire san zuciya yayi tunanin taimakawa ɗan uwansa irin a tuna masa irin wannan ranar da babu abin da zai kubutar da shi sai ayyukansa na kwarai yau la yanfa'u wala banuna illa man atallaha bi qalbin salim ranar da duk dukiyar da ya je da ita ba ta amfani shi ba duk 'ya'yan da ya tara da magoya baya da mabiya da masoya ba za su yi masa amfani ba sai wanda ya zo wa Allah da kyawar zuciya lafiyayya shi ne Allah ce wattaku yawman turja'una fihi ila Allah ku kiyayi wani yini wanda a cikinsa za a mayar da ku zuwa ga Allah ku kiyayi ranar da wannan yini zai zo a wannan yinin duniya da duk abin da yake cikinta zai gushe babu abin da zai saura saboda haka a cikinta za ku koma ne zuwa ga Allah kuma can za ku haɗu da shi naka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqihi don haka ku guji ku guji a mayar da ku zuwa ga Allah subhanahu wataala tattare da laifuffuka tare da ku laifuffukan da za su halaka ku ba tare da kyawawan ayyuka da za su tsere da ku ba ku cancanci ukubar Allah subhanahu wataala thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan a cika wa kowane rai sakamakonsa sakamakon aikinsa da adalci bisa abin da ya aikata mai kyau ne ko mara kyau ne wa hum la yuzlamuna babu wanda za a zalunta babu wanda za a cuta akan abin da ya aikata ba za a rage masa ladansa ba ko wani aiki da ya yi mai kyau ya nemi ladan ya rasa ba za ga wannan ba kuma ba za a ƙara masa wani laifi da bai aikata ba a tuhume shi da wani laifi da bai yi ba dan adam musamman mumini musulmi mumini bai kamata a ce ya manta da ubangijinsa ba bai kamata a ce kuma ya manta da ranar da za su haɗu da ubangijinsa ba saboda wata rana ce da babu shakka tana nan tafi babu mai jayayya a kanta amma wani lokaci ga falarsa da shagalarsa da abubuwa da suke ta masa yakan ɗauka kamar shi kaɗai ne babu wani abu tare da shi babu abin da yake gani sai waɗanda suke sama da shi shugabanninsa da sarakunansa da waɗanda yake tsoronsu yake fata a wajensu kuma yana ganin cewa ga buƙatu suna bujiro masa da larurori na yau da gobe wanda dole ne ya tashi ya yi tanadi ya tara dukiya ta kowace hanya ta halal ko ta haram idan wannan larura ta taso ya ga cewa ya iya fitar da kansa to irin wannan tunani da yakan bujuro wa ɗan adam yakan ɗauke hankalinsa ya shagala ya manta ma cewa akwai wani abin da ya dace ya yi na yi wa mutane kyakkyawar mu'amala na yi wa mutane sassauci na yi wa mutane sauƙi a cikin harkokinsu na ya yi sadaka ga wanda yake cikin bukata to kaga idan har zai iya samun kansa cikin ce al'amuran da suke bujuro masa na rayuwa na yau da gobe da yanayin da yake bude ido yana ganin kansa a ciki da abubuwan da yake hango wa kansa sun shagaltar da shi sun mantar da shi baya tunanin wani a kusa da shi da yake bukatar taimakonsa baya tunanin tausaya ma wani to wannan babu shakka zuciyarsa ta shiga cikin wata cuta ta gamu da wata rashin lafiya dole ne a tanadan mata wani magani da zai kawar mata da wannan cutar babu kuma maganin da ya kai a tuna mata lahira babu wani maganin da zai mata magani da zuciyar mumini ce muminin da ya imani da ranar lahira to babu abin da ya kai a tuna masa lahira da za ka ga hadisai da yawa annabi ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir sai ka ga cewa kana yu'minu billahi ba ce wa malaikatihi wa kutubihi wa sai man kana yu'minu wal yawmil akhir falyukrim dayfahu eh? man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala eh, fala yu'dhi jarahu haka zaka ga ana tuna masa Allah ga ranar lahira wani ita ce wani shine babban magani wanda nan da nan in ya zo zuciyar bawa zai yi tasiri idan aka tuna masa ranar alkiyama ranar da dukkan waɗannan abubuwan da yake hangowa a gabansa zai neme su ya rasa babu abin da zai gani abin da yake tunani na dukiya na 'ya'ya na milki na sarauta na kaza na kaza na kaza da zarar aka ce ya buɗe ido a ranar gobe kiyama wannan tunanin ba zai zo masa ba dukkan wani abin da yake ganin a nan yana ɗauke masa hankali a can ba zai ɗauki hankalinsa ba babu abin da zai kawo a zuciyarsa sai girman Allah girman Allah kawai zai halarto a wannan ranar da kuma abin da Allah ya tanada wa bayansa na sakamako gwargwadon ayyukansu in ya yi abu mai kyau ya ga kyawun sakamako in ya yi abu mara kyau ya ga mummunan sakamako Allah shi kiyashe mu shi ya sa a cikin ayar ya ce sun waffa kullu nafsin ma kasabat saboda babu abin da zai kawo a wannan rana sai wannan tunanin duk wani tunanin da dan a nan ya kange shi ya katange shi ya hana masa tana lahira to in wannan ranar ta zo zai manta da wannan gaba daya babu abin da zai tuna sai sa ayyukansa ayyukansa saboda haka a ranar ne zai manta da komai yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in yawma idhin sha'nu yughni li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni saboda haka a kowa a ranar ta kansa yake annabawa suna nafsi nafsi Allahumma sallim Allahumma sallim saboda me saboda a ranar kawai mutum yaya zai tsira da kansa yake ya zai tsira sa da kansa yake annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Aisha cewa mutane za a tashe su uratan hufatan uratan gurlan ba takalmi a cikinsu tsirara su da loba ba kaciya aisha radiyallahu ta'ala an ta ciyar rasulullahi kuma duk ana ganin juna maza da mata da manya da yara da abin nabi ce ke abin ya fi karfin haka waye zai tsaya ga me a gabansa ta kansa yake kowa ta kansa yake kowa ta kansa yake to shi yasa shi wattaqu turja'u turja'una fihi ila Allah sai ce thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat saboda a ranar kowa tunanin abin da zai samu yake abin da zai kubutar da shi yake kowanne za a bashi sakamakonsa cikakke ba tare da an rage masa komai ba wa hum la yuzlamun kuma ba za a zalunce su ma'ana ba za a rage musu komai daga sakamakonsu ba tana yiwa waɗanda suka kyautata ƙara musu daga cikin aikin kyautata su a ba su fiye da da abin da suka yi lillazi na ahsanul husna wa ziyada amma ba za ka zo da wani abu na aiki mai kyau ba kuma a hana maka ladanka a ranar ba kuma za ka zo ba ka da laifi ba kuma a ɗau laifi a ɗora maka babu wannan sauraka adalci ne a ranar cikakke babu maganar a zalunci kowa ba wanda za a zalunta ba ka buƙatar lauya kai za ka yi wa kanka lauya Eh. wattaku yawman turja'una fihi ila Allah ku kiyaye yinin da za a koma da ku zuwa ga Allah yinin da za a koma da ku zuwa ga Allah sannan kowane rai kowane mutum a bashi cikakken sakamakon abin da aikata babu shakka wannan yini ne mai tsanani zalika yawmun asir alallahi ghairi yasir yini ne mai tsanani kuma mai sauki ba yini ne da mumini kullum ya tuno shi zai ji zuciyarsa ta raurawa zai daga masa hankali domin yini ne da bai kamata ya ɓace hotonsa ya ɓace daga cikin zuciyar mumini ba ya kamata hoton alkiyama da abubuwan da suke za su gudana a cikinta ya zama wani faifai ne da yake yawo a cikin zuciyarka da dukkan hotonin da suke cikinsa bai kamata ya ɓace maka ba saboda mai saboda rana ce da take cika zuciya da tsoro alƙari'atu malkariya mai ƙwanƙwasa zukata da tsoro mai ce mai ƙwanƙwasa zukata da tsoro ita ce ranar alkiyama to kaga rana ce da bai kamata ta gushe daga cikin zuciya ba kuma tsayuwa gaban Allah domin yi wa mutum hisabi tuna wannan lokaci dole ne wani abu da zai rika girgiza zuciyar bawa da zai rika kada masa hanta domin tsayuwa gaban mahalicinka wanda ya halicce ka ya san komai naka babu abin da yake ɓuya da gare shi a ce kuma zai maka hisabi kan abin da ka aikata in khairan fa khairun wa in sharran fa shar babu shakka wannan rana ce mai tsanani ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthu li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin yanzu waɗannan ba sa tsammanin za a tashe su a wani yini mai girma yinin da za su tsaya gaba ga ubangijin halittu shi tsayuwa ka tuno ranar da za ka tsaya gaba ga Allah kaga rana ce da dole ka ji tsoronta shi amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa wanda duk ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa wa naha an-nafsa 'anil hawa ya hana zuciyarsa bin san zuciya bin abin da yake take so fa innal jannata hiya al-ma'wa to wani aljanna ce makomarsa wali man khafa maqama rabbih jannatan wanda duk zai ji tsoron tsayawa gaba ga wani ubangiji to yana da aljanna biyu ashe kaga tuna maka bayan an yi maganar wani abu wanda yake da saurin ribatar zuciya kuma ya ɗaura zuciya wanda yaro yake tasowa akan kwaɗayinsa tsoho ya tsufa akan kwaɗayinsa dukiya to akwai buƙatar a tunatar da kai ranar da wannan abin ba zai maka amfani ba a tunatar da kai a nan ka ji tsoron tsayuwa gaban Allah a cikin dukkan abin da kake na mu'amala da dukiyar nan kada ka yi abin da za ka tsaya gaban Allah ba ka abin da za ka kare kanka kakka yi abin da za ka zo ranar da kake buƙatar ka samu alherin abin da ka wahala a kansa ka ribace shi ka zo ba ka da komai abinda ka tara ka tara ka bashi ya zama gadon wasu nan kuma da za ka samu alherinsa ka girbi wahalar da ka sha ka zo ka samu ka zo ka samu babu komai to ka guji wannan saboda ka kunga ashe kawo wannan ayar a ƙarshen maganar riba da mu'amalar kuɗi da taimakawa da taimakawa mabukata in ka hada da abubuwan da suka gabata na ayoyin baya da Allah subhanahu wataala ya ta maganar harkar sadaka da gujewa abin nan almannu wal'aza da sauransu sai ka ga cewa akwai munasaba ba karama ba a rufe dukkan waɗannan bayanan da wannan aya wata yawman turja'una fihi ilallah sun thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa la yuzlamun ka dubi jawin mu'amala mutumin da yake kasuwa kasuwa hada hada da hayaniya da waye da waye da waye a lokacin ba lahira ake tunani ba ribar da za a samu a ranar ake tunani to a daidai lokacin da kake cikin irin wannan kawai ka ji aya tana ƙwaƙwasa zuciyarka wattaku man turja fihi ila ilallah babu shakka wanda zai maka tasiri wajen ka san me ka karba me ka bayar ya kake mu'amalar ka da dukiyarka yaya dukiyar nan take zama maka tsani na samun yardar Allah subhanahu wataala yawman turja'una fihi ila Allah shine ranar ita ce babban ranar zubeban ƙuryata ita ce yau tasfiyatul kubra a ranar ake yi duk abin da ya riga ya gabata a ranar za a yi zubeban ƙuryata sannan duk abin da ya riga ya gabata a ranar ne za a yi hukunci a wannan ranar ne za a yi hukunci kaga ashe rana ce da ya kamata zuciya ta ji tsoronsa zuciya ta raurawa yayin da ta ji ana ambatansa a nan ubangiji subhanahu wata'ala yana dasa wani abu wanda shine zai zama mai gadi akan kowane mumini wajen bin dokar allah da kiyaye dokar allah da mutuntawa dan uwansa da mutuntawa kansa sama da bulalar mai milki ko mai iko ko mai karfi shine dasa takawa a cikin zukata sa maka takawa a cikin zuciya domin takawa wani mai gadi ne wanda yake zaune a cikin ƙoƙon zuciyarka ba wani ne wanda kakan iya gamuwa da shi ba gobe kuma kakan iya ɓace kan iya ɓace masa kakan iya yin abu a gabansa ya ganka ya kama ka kakan iya yi ko bai ganka ba a'a wannan wani ne da yake gadin ka yana tare da kai domin yana can can cikin kokon zuciyarka amma kalbik ta ce takwa kamar da annabi ce takwa ha huna attaqwa ha huna attaqwa ha huna wa ashara ila sadri nabi nuna kirjinsa saboda a anan musulunci yana sa wannan katanga ko wannan mai tsayewa da gadi domin ya ga cewa dukkan waɗannan dokoki da ake shimfiɗa muku tun daga dokokin aure zamantakewa dukiya ciyarwa waye da muka yi ta karantu a baya to wannan tsoron da za ku sa a zuciyarku ta kawar wata koyo man turja'una fi ilallah ita ce za ta yi muku wato za ta yi gadin ku yace za ta sa muku ido kuma in kuna tuna wannan to za ku yi kokarin kwatanta abin da ke daidai sauraka kaga ashe akwai babbar hikima da ta sa ubangiji subhanahu wata ya rufe ayar da wannan koyo yawman turja una fi ilallah to haka tsarin musulunci yake haka kundin Allah yake dukkan wani abin da za ka karanta a cikin alkur'ani da dukkan wata aya da inda Allah ya ajiye ta za ka ga cewa munasaba ce ba kankanuwa ba kila za ka ga kamar ya ƙarshen ayar da ta sauka alƙur'ani amma kuma ga inda take za ka ga cewa akwai hikima a nan wannan ne musulunci tsarin da allah subhanahu ta'ala ya saukar mana wanda kuma shine rahama ga mutane shine rahama ga ɗan adam kuma shine karrama ɗan adam ɗin kansa karama ɗan adam da mutuncinsa da darajarsa tana cikin wannan addini tana cikin wannan musulunci shine alherin da yau duniya take gujewa ana ta zuwa gare shi tana guje masa kuma makiya Allah makiya dan adam suke kokarin su ga sun sa sun sa shamaki tsakanin dan adam da wannan alkhairi da Allah subhanahu wataala ya nufe shi da shi ah, ibn munzir a cikin tafsirinsa ya fitar da athar daga Muhammad ibn Suqa yake cewa na zo wajen Nu'aym ibn Abi Hind al-Ashja'i sai ya fito min da wata takarda takardar sai naga abin da aka rubuta a ciki min min ubaida ibn jarrah wa mu'adh ibn jabal ila umar ibn al-khattab takadda daga abu ubaida ibn jarrah da mu'adh ibn jabal zuwa ga umar dan khattab san abu ubaida ibn jarrah da mu'adh ibn jabal sun kasance a sha lokacin sayyidina umar suna jagorantar rundunar yaƙi da mu'az ibn jabal shi ma yana cikin su ta cewa matashi ne bai kai su abu ubaida din a shekaru ba amma dai da shi ake ta damawa wajen tafiyar da harkar mulki da ilimi saboda haka su waɗannan mutum biyu sai suka rubuto umar dan khattab lokacin yana khalifa takarda ita ce wannan takardar da su shi wannan abu nu'aym ibnu abihin ya fito da ita yana karantawa muhammad ibn suqa sai suka rubuta wa sayyidina umar suka ce inna nuhadhdhiruka yawman تعني فيه الوجوه وتجب فيه القلوب وتنقطع فيه الحجج لحجة ملك قهرهم بجبروته والخلق داخلون له يرجون رحمته ويخافون عذابه سكتي منا قرقدنك أبو عبيدة بن الجراح لمعاذ بن جبل سكتي سيدنا عمر لنا خليفة سيمنا قرقدنك ونيني وندفسكو كي دزا سكس أنت قبان الله zukata za su raurawa su faɗi gaban Allah dukka wata hujja za ta ƙare bayan hujjar Allah mai mulki wanda da jabarutinsa da isassa ya fi ƙarfin kowa walhalku da dakhiruna la dukkan halittu za su miƙa wuya su ƙasƙanta gabansa suna fatan samun rahamarsa kuma suna tsoron azabarsa wanda shine takardar da suka rubuta sayyidina Umar suna gargaɗinsa ranar gobe kiyama shi ma sai ya rubuta musu martani yake cewa katabtuma ilayya tuhadhirani mimma hudhirat minhu al-umam qablana kun rubuto min takarda kuna gargadi na daga abin da aka gargadi dukkan al'ummun da suka gabace mu وقد كان اختلاف الليل والنهار بآجال الناس يقربان ba'id wa ويفنيان كل jadid yake cewa tabbas sassaɓawar dare da rana sassaɓawar dare da rana da ajalin nukan mutane wato rayuwar mutane ajalin da Allah ya yanka ma kowane mutum to wannan saɓawar dare da rana yau rana ta fito ta faɗi gobe ta fito ta faɗi gobe ta fito ta faɗi wannan tafiyar tasu suna kusanto da dukkan wani abu da yake nesa sannan suna karar da dukkan wani abin da yake sabo wa ya'tiyani kullu maw'udin maw'udin hatta yasira an-nasu ila manazilihim min aljannati wan nari bi a'malihim dukkan wani abin da aka yi alkawarin zuwansa to sabawar rana da dare da yini sabawar dare da yini za su kawo wannan abin da aka yi alkawarinsa ala inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib wa kullu qaribin at duk abin da yake kusa kuma zai zo saboda haka yau da gobe yau da gobe za ta zo da wannan abin da muke ganin shi da nisa ranar da mutane kowa zai tafi masaukinsa min aljannati wan nari bi a'malihim a sanadiyar ayyukansu thumma tuwaffa sai karanta wannan thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sai na umar ya rufe maganarsa da wannan ayar ibnu abi shayba a cikin musannaf ya ruwaito daga alqasim ibnu abi ayyub ce wata rana sa'id ibn jubair almajirin abdullahi dan mas'ud ya kasance ya tsaya yana ta maimaita wannan ayar wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wattaqu yawman turja'una fihi yayi ta mai sai da ya maimaita sama da 20 saboda irin yadda take kwankwasa zuciyarsa Allah ka samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada da kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh